أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه muna ƙara miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo wannan yammaci na Asabar yammacin 27 ga watan goma sha biyu hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1439 wanda mun zo ƙarshen wannan shekara kenan nan da 'yan kwanaki biyu ko uku za mu shiga sabuwar shekara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa. muna cikin riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah za mu tashi babun nahai min akli a ƙaun au basla au kurasan au gairihi min malahu ra'ihatun karahi mm, wato ra'ihatun kariha an dukulil masjidi ƙabla zawali ra'ihatihi illa li darurati bai ko man akala don mutumin da ya ci tafarnuwa au baslan ko albasa au kuratan nau'i ne na tafarnuwa shi ma أو غيره كونسا مما له رائحة ra'ihatun daga cikin wa'anda suke da mummunan wari wato na haidin shine an hana shi an dukulil masjidi an hana shi shiga masallaci ƙabla zawali a ra'ihatihi tun kafin ya busar da wannan wari illa li daruratin sai in akwai larura a takaice babin yana tsawatarwa akan kada ka tattauna wasu abubuwa masu wari a bakinka ka shigo masallaci da su ko kuma ka shafa wani abu mai wari ka shiga masallaci da shi saboda za ka cutar da bayin Allah mutanensu da mala'iku. Domin duk abin da yake cutar da ɗan Adam, saboda warinsa yana cutar da mala'iku. Shi ya sa annabi sallallahu Alaihi wa alihi ya tsananta a kan cin tafarnuwa lokacin da mutum ya ci tafarnuwa, to ya tabbatar da ya gusar da warin kafin. a ce ya shiga masallaci haka kuma albasa da ita kurab dukkansu suna da mummunan wari wanda idan ba a dafe suke ba to suna tayar da wari a baki ta yadda in kai magana za su rika fita in kai hamma za su fita in kai numfashi za a ji su tafarnuwa za ka ji ta tana fita har a zufa zufa in kai za ka ji warinta saboda ƙarfin da take da shi to ita ba wai cinta abu ne da aka haramta ba ya halatta ci to amma mutum ya tabbatar da ya gusar da warin kafin ya shigo cikin jama'a saboda kare cutar da mutane عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل من هذه الشجرة دوان ديتي دقوانا إتاتيا يعني الثوم yana nufin tafarnuwa fala ya ƙarabanna masjidana to kada ya zo kusa da masallacinmu ma'ana kar ya shigo wanda aka ce karya matso kam ai an hana shi shiga muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslim fala ya qaribanna masajidana kada ya kusanci masallatanmu masjidana a ruwayar muslim bukhari kar ya kusanci masallacinmu a ruwayar muslim kuma kada ya kusanci masallatanmu وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل من هذه الشجرة duk wanda ya ci daga wannan itaciya fala ya karabanna wala yusalliyanna ma'ana kada ya kusanto mu kada ya yi sallah tare da mu ya koma can gefe ya yi sallarsa ba tare da mu ba lallai wannan al'amari ba ƙarami ba ne muttafaqun alayhi wa an jabirin radiyallahu ta'ala anhu qala qala an sallallahu alayhi wa wa sallam man aqala qauman du wanda ya ci tafarnuwa aw baslan ko albasa falya atazilna to ya nesance mu aw falya atazil masjidana ko ya nisanci masallacinmu muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslim man akala baslan wa thawm wal qurrat fala yaqribanna masjidana duk wanda ya ci tafarnuwa da albasa da kuma qurrat to kada ya kusanci masallacinmu fa innal mala'ikata tata'azza domin mala'iku sukan cutu mimma ya ta'azza minhu banu Adam, da irin abun da ‘yan Adam sukan cutu da shi, don haka za ka haɗa ka cutar da mutane muminai da mala'iku, don haka sai ka koma gefe can kai sallarka. Haka masu samun maganin da ake haɗa shi da man shanu da tafarnuwa saboda maganin sanyi, sai su mulke jikinsu ka ji yana ɗume wuri, to sai ka koma gefe ba hana ka sa ba. amma dai ta gusar da kanka kusa da mutane sai ka samu sauki sai ka tabbatar da ka daina wannan wari sannan ka dawo wannan umarni ne daga ma'aikin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin duk inda ake ibada bayan Allah ne nagari suke ibadar sannan kuma tare da mala'iku managartan bayi to kuma su ma sukan cutu da irin wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan aka ce ka cutar da mumini balle har a ce ka cutar da mala'ika kaga akwai matsala dara ka koma gefe kai ta sallar ka kai kaɗai sai lokacin da kai isfiya sannan ka dawo Allah ya ce muke mu wa an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu khadaba yawm al-jum'ah umar ibn al-khattab ya hau minbari yayi huduba ranar juma'a faƙala fi hudubatihi yake faɗi a cikin hudubarsa umma innakum ayyuhan nas sannan har yanzu ku mutane ta akuluna shajarataini kuna cin waɗannan itatuwa guda biyu ma arahuma illa ta ba na ganin su in banda kawai ina ganin su wato munanan wari ne da su albasal wa shine albasa da tafarnuwa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi da ido na na gani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza wajada min rajuli idan ya ji warin tafarnuwa ko albasa tana fita daga wani mutum fil masjidi cikin masallaci a mara bihi sai ya ce a fitar da shi fa ukhrija ila al-baqi a fudda shi a kai shi can baqi'a baƙiya tana bayan masallaci can gaba sai ayi yi can da shi Allah ya kyauta faman akala huma falyumit huma qabhan wanda duk ya san kuma zai ci to ya tabbatar da ya gusar da wannan mummunan warin da dafawa in aka dafa su warin su ya dushe sai su koma kanshi to wannan sai ka ci amma ka gatso su garas garas garas ka taso ka taho ka zo kana hamami to baka kyauta ba gaskiya kar ka zo masallaci sai ka dushe tukunna rawahu muslim babu karahata ihtiba yawmal jum'a wal imam yakhtub wato zaman kudunduno shine ihtiba mutum ya zauna sai ya dan jawo mayafinsa sai ya haɗa gwiwowinsa ya yi haka to shi kenan kaji wai zaure tara in ji malam musa to zaure tara matsala ne malam musa da kun yi wa mutane a shi Kaji wai zaure tara to Allah ya yi to baya da kyau domin yana sa bacci da wuri sai a yi ta hudu ba kana bacci kuma in ka yi wasa kamar daɗin mayafai ne sai ka yi zaman abin nan to shi ya sa aka hana li'annahu ya jilibin naum ya ce saboda yakan jawo bacci faifutul istima'ul khutba sai ya sa jin hudu ba ya kubuce maka a ah, wa yakhafu intiqadul wudu kuma ba mamaki ma iska ce ta fita alwalaka ta warware zaman dai ba mai fasali bane ko da an same kama dai ba a ga abun kwarai ba a zaman don haka zaure tara ko zaure tara ba zama bane <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an ma'az ibn anas ko al-juhani رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإبوة يا هنا إرم ونن زمانا واتو ودندنو يوم الجمعة رانا الجمعة والإمام يخطب الحالي لمن ينا خطبة آه رواه أبو داود وترمذي وقال حديث حسن باب النهي عن babu النهي من da kala alaihi ذي الحجة wa arada an yubahiyan wa يضحي an شيء من شعره min sha'rihi حتى يضحي hatta wannan shine babin da mutane suke ta tambaya kai, wai maganan nan ingantatta ce kuwa ko ba ingantatta bace babin ya hana duk mutumin da goma na zilhijja suka shigo shi ma'ana in watan zilhijja ya kama kuma yana nufin zai yi lahiya to an hana shi ya cire wani abu daga gashin jikinsa ko farcen jikinsa kar ya aske gashi a jikinsa a ko'ina gashin yake kada kuma ya yanke farcensa na hannu ko na ƙafa har ya tabbatar da ya yanka lahiyarsa. An Ummi Salma radiyallahu anha qalat qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man kana lahu dhibbun duk mutumin da yake da abun yanka ya zubahuhu da zai yanka shi fa'iza a halla hilalu zilhijja idan jinjirin watan zilhijja ya tsaya, fala ya kuzanna min sha'rihi wala min azfarihi shay'an hatta yubaha. Kada ya cire wani abu daga gashin jikinsa ko kuma faratan jikinsa har sai ya yi lahiya. Ruwaya ce ta Muslim, hadisi ne sahihi. Don haka kaga yanzu shakku ya wuce ko to don haka yin hakan din kuma mustahabbi idan kai hakan zaka samu lada saboda wa'anda suke can a aikin hajji an hana su yin aski yanke farce da shauransu kai ma da kake nan ka samu wannan tabarruki babu nahayi anil halafi bi makhluqin kan nabi babin da ya hana rantsuwa da halitta kamar annabi annabin Allah kau eh, eh annabin Allah kau rantsuwa ce ya rantse shikenan kuma an yadda ai to kai ya rantse wal kaaba ko ya rantse da kaaba wal mala'ika ko ya rantse da mala'ika wasama ko ya rantse da sama wal'aba ko ya rantse da ubanni ko kakanni walhayatu ko na rantse da rayuwar wani warru ko na rantse da ruhin wani warras na rantse da kan wani wan ni'ama a ni'amati sultan na rantse da ni'imar sarautar wani wa turbati fulan na rantse da kabarin wani ko turbatu darajar wani wal amanatu ko kuma yace na rantse da amana kai wannan rantsuwar malam yace wa hiya min ashaddiha nahayan ita tafi tsananin hanima domin annabi cewa mai rantsuwa da amana ba ni ba mu bashi. a takaice dai da Allah kawai ake rantsewa ba a rantsuwa da komi ba a rantsuwa da kowa sai Allahu subhanahu wa ta'ala shi kadai duk mutumin da ya rantse da wani abu to shirka yi saboda Allah ne mahalicci shi ne da ake rantsuwa da shi shi ne kawai yake da ikon ya rantse da komi don shi shi komi nasa ne fa'alun lima yuridu shi mai yin abun da ya ga dama ne la yus'alu amma ya yaf'alu ba a ce masa don me yayi kaza wa hum yus'aluna amma mutane dole a tambaye su me yasa bayan Allah ya hana yakan ce wa shamsi yakan ce wa buhaha. wal qamari ko duka kaga rantsuwa ce wattini wa zaituni duka kaga rantsuwa ce to amma kai baka isa ba an hana ka in kai haka ka zama mushriki ba a rantsewa da annabi in kai haka ba girmama annabin kai ba inda yana nan hukunta ka zai yi ba a rantsuwa da ka'aba sai dai ka ce wa rabbul ka'abati na rantse da Ubangijin Kaba, wal mala'ikati ba a rantsuwa da mala'ika ra'adu, ko? Mai tsawa, ba a rantsuwa da sama, kan balle tsawan da ke fita daga saman, aradu, famfaci, kwaronkwaci, felmango, ko? Duk wannan ba ana yi ba, Gaji mari. wannan rantsuwar kanawa ce ko gaji ma har jinjinawa suke gajin jimari kuma wani daga ce wallahi tallahi bai damu ba amma an ce kwaron kwaci kai kai ya damanan nan don Allah ka taimake mu ka wani asiri eh gani yake kwaronkwaci ta fi Allah ƙarfi bai san kwaronkwacin da aikin da ikon Allah take aiki Allah ya wal'aba ba a rantsuwa da uba ko kabarin uba ko kaka ko kabarin kaka walhayat na rantse da rayuwar wane ko waye wanen sarki ne shehi ne wani mai martaba ne ba a rantsuwa da martabar ne shi ne War warruh ko kuma na rantse da ruhin wani warras na rantse da kan wani wa ni'amati sultani fulan na rantse da ni'imar sarautar wani wannan fa duk lokacin jahiliya ana yi kwarai kuwa wa turbati fulanin wal amana wa hiya min ashaddiha nahayan وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله alaihi وآله وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم Allah ta'ala ya hana ku, in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, an ta halifu bi ku riƙa rantsuwa da ubanninku, faman kana halifan duk wanda ya zan zai yi rantsuwa falliya halif dilla, to ya rantse da Allah au liyasmut ko ya yi shuru eh ko ya yi shuru muttafaqun alayhi malam Musa yana ji na dora kanawa irin rantsuwan su ya shuru <laughs> eh nasu ne <laughs> in ka fita ku a yi daɗi da su ai a <laughs> ji su a yi alaihi to kun ga hadisin na idan muka duba an hana ka rantse da babanka ko kabarin baba ko kaka ko in har za ka rantse aka ce ka rantse da Allah in ku ba da Allah za ka rantse ba ishuru muttafaqun alaihi wa fi riwayatin fi sahih a wani riwaya a cikin sahihul bukhari din faman kana halifan fala ya halif illa billahi aw liyaskut duk wanda ya zan zai yi rantsuwa to kar ya rantse da kowa sai da Allah ko ya shiru shi yafi sauki wa ana abdurrahman ibn samurah رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تهلفوا بالتواغي ولا بآبائكم رواه مسلم الطواغي جمع طاغية وهي الأصنام ومنه حديث هذه الطاغية وهذه طاغية دوس ya kawo ma misali da aka ce wannan gunkin daus ne, au muhum ko gunkinsu, wa ma'abuduhum abun bautarsu, warwu ya fi gairi muslim bitawagit ma'ana maimakon tawagi a da ba ta muslim ba tawagit tawagi sunan gunki ne tawagi jam'u ɗabutin ne ɗabutu ɗaya tawagi shaiɗanu da yawa wa huwa shayadinu gumaka ko shaiɗanun mutane masu ƙaga bidi'a su ɗora su ce a masu ƙaga shirka su ɗora su ce a masu ɗora mutane akan sabon Allah su ne tawagi A Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tahlifu bi tsawari, kar ku ke rantsuwa da gumaka ko gunki wala bi aba'ikum ko da ubanninku haka musulun ya rawaito abinda ake nufi da tsawari, jam'u tsagiyatin tsagiya guda ɗaya, tsawari da yawa gumaka wahiyal asnamu su ne gumaka wa minhu hadisu hadhihi dagiyatu dausi kamar yadda ya zo a hadisi aka ce wannan dagiyatu dausi gunkin mutanen daus ne au sanamuhum ko kuma sanamu qaumu dausi gunkin mutanen daus ne wa ma'buduhum abun bautan mutanen daus ne waru ya fi gairi muslimin amma a ruwayar da ba ta muslim ba maimakon ɗawari ya zo da ɗawariti ɗawari jam'i ne na ɗagut ɗagut shi ne ƙwaya ɗaya ɗawari da yawa wahuwa shayabin, ko wahuwa shaitanun in ƙwaya ɗayan ne ɗawari kuma shayadin tagut kuma shaitan hallau kuma yakan ɗauki ma'anar sanam in ka bauta wa gunki ma ka bauta wa ɗagutu in ka bi maganar wani ma ka bar ta Allah ka bi ɗagutu ina fatan an gane to don haka ala kulli halin ba a rantsewa da kowane ɗagutu kuma ba a rantsewa da gunki kenan idan ka rantse da wani Allah tamkar ka riƙe wannan abun a matsayin Allah ya zan gunkinka kaga kenan bai kamata muna kyale ‘ya'yanmu suna rantsuwa da wani Allah ba a nan yanzu ta zama yayi ita aka fi rantsuwa mu a yankunanmu nan a radu filmango har yanzu za ka ji ana filmangon nan eh wai har balawal ne ko me eh wai filmango heshamo kuma ofewayi saboda ya san filmango dai ba zuwa za ta yi ba kawai amma me yasa ba zai rantse da Allah ba ko ya shuru wani ya ce da ya rantse da wani Allah a kan gaskiya gara ya rantse da Allah a kan gariya, ya fi masa sauki a ce yana da gaskiya ya rantse da wani Allah gara ya ce ƙarya yake ya rantse da Allah wa anhu haka ne ko? وعن بريدة أبو هو بريدة بني وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا كنجو ما يرنتي وادا أمانة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فباما تاري كما حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح الله يكارينه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام wanda ya rantsa ce in ba haka ba shi ba musulmi ba ne fa in kana kaziban fa huwa kama qala to in ƙarya yake ya zama ba musulmin ba wa in kana sadikan in kuma da gaske ne to falan yar'jiya ila al saliman da wuya ya dawo musulunci salim alu karshe sai ya kwarkwance rawahu abu dawud Allah ya kare ni. to wani garaje ne ma zai kai ka kace in ba haka ba kahiri kake hmm eh wai in ba haka ba arne yake to yanzu in ba hakan ba fa ka zama arne in kuma hakan ne ma ya ce da wuya ka karkare lafiya da musulunci inda ya kace haka za ka rika وعن Umar radiyallahu anhu ma عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة dan Umar ya ji wani mutum yana can sam ba haka bane na rantse da Ka'aba ba haka bane lawal Ka'aba sam wallahi na rantse da Ka'aba ba haka bane fa ibnu umara sai dan umar yace da shi la tahlif bi ghairillah daga yau kar ka sake rantsewa da wani Allah fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu ni naji manzon Allah da kunne na sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka tun mai rantsewa da wani Allah fa ya zama kafiri ko ya zama mushriki to ai mai sauki a ciki kafirin ko mushriki duk ba dan aljanna a ciki kuma kai ina ga burin ka kenan to me yasa kake rantsaya da aradu don dai kawai ka tanar ka dawa kanka zama a wuta mushriki kun san in ya shiga wuta ba fita yake ba ko mun ɗauki abun kamar wani abu ƙanƙani na hasibuhu hayyinan wa huwa inda Allahi azim muna zaton abun ɗan ƙarami ne mai sauƙi ne a wajen Allah kuma babba ne duk abun da aka ce ya kai ka ga kafurci ko shirka ai ya kamata ka nisance shi ko to mu nisanci rantsuwa da wani Allah rashin sanin Allah ne ya sa suke rantsuwa da da wani Allah a da lokacin maguzanci na rantse da mai haske masu bautar rana kenan na rantse da mai haske mai haske ta hasko eh ta hasko wai dottijo zai sa ma albarka mai haske ta haska ma eh wai Allah ya maka albarka kenan su da rana suke harka to ina ya ga haske dottijon da bai san Allah ba <laughs> eh to maguzanci kuma ya wuce amma har yanzu ana rantsuwa da wani Allah dan musulmi yana aradu matar musulma ta ce aradu dottijo kaji yana aradu Allah sorry uh, ah, Eh, rawahu turmuzi ko wa qala hadisun hasanun wa fassara ba'd ulama'i qawluhu kafara aw asharaka ala tagliz wato wannan an kaurara ne kamar ruwiya annabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riya'u wato an kaurara abun ne saboda kasancewa ba karamin abu bane kamar yadda aka ce riya ma fa tana iya zama shirka kaga kaba'ira ce babba amma tana iya kai mutum ga shirka domin idan Allah yana ce maka kai sai zuciyarka ta ce maka a'a kai kaza to sai ka zamanto Allah ka son zuciyarka ara aita manitta kaza ilahahu hawahu hmm. kaga anan hawahu sara ilahu ko hawahu sara ilahu son zuciyarsa ya koma shine Allahnsa kawai yana bin son zuciya in dai kawai ga harka za ta kawo kudi sai ya take dokar Allah kawai ya bi son zuciyarsa ya mai da son zuciya ne abun bauta to shi yasa mai cin riba saboda bin son zuciyarsa aka ce shi ma yana iya zama mushriki Allah ya kare mu ko mu tsaya mu tsaya na na eh. ɗayan sunansa kenan kura shi ma nau'in tafarnuwa ne eh wai wasu sun fassara shi da tafarnuwa ta mata da ta namiji kamar yadda goro yake kala biyu eh. Eh? ja da fari eh Eh. don za a ga wata ɗin fara ce wata kuma ja to ko fara ce kurasa ko ja ce ni tafarnuwar kanta ma da ke ba cika mu'amala ne da ita ni na dai ga son warin da nake na rayuwar sultan sarauta sarautarwa ne hmm, sultan wabi sultanati fulan na rantse da ikon wani <clears throat> ba kyau na? kana ai <laughs> alamun sa ya gama da zaman ai <laughs> ka fallasa kanka ne zaure to zai ba wani tambaya ko to sallu ala nabi kari اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا دلتنا تدعي يا wa'inda suke makaranta ta nuru islam laraban nan insha Allah za a dawo karatu